Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu. Mai suna ba kitabi bace. Wanda marubuciya Maryam Jisau ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda har wajen motar ta ahalin gidan suka raka ta, ƙannen Aisha suna cewa Anti Fatima har gida za mu kawo miki ziyara insha Allahu amma sai ranar Juma'a. Murmushi Fatima ta yi ta ce na gode amma me yasa sai ranar Juma'a ne kawai za ku zo? Saboda a ranar kowane aikin lada darajar shi daban ne anti. In ji Ahmadullah ƙanwar Aisha mai binta. Kada kai Fatima ta yi a zuciyarta tana faɗin na samu wani ƙarin haske. Bankwana suka yi da alƙawarin Aisha za ta je gidan su Fatima a washe gari. Don a hanya take kiran Fahad amma kusan miskal goma baya ɗagawa. Shi kuwa Fahad a lokacin baccin ƙailula yake har aka yi la'asar bai sani ba. Lallai bacci ya yi daɗi. Dama ita a nufinta ta masa albishir ɗin musuluntar ta haka ta haƙura da nufin an jima za ta sake gwadawa. Ganin mota da daji ya tafi da ita a harabar gidansu ne ya tabbatar mata da dadi ya dawo. Gaban ƙirjinta ne ya yi mummunar faɗuwa don bata san yadda za ta kaya musu tsakaninta da iyayenta ba, sai dai a shirye take tsaf don tare duk wani tashin hankalin da zai tunkaro ta, matuƙar a kan addininta ne. Sanye da hijab ta shigo gidan su kuwa kamar sun samu TV sai kallonta suke yi. Da gudunta ta je ta rungume dadi oyoyo dadi na. Gaskiya dadi na na yi kewarka har ban san yadda zan kwatanta maka ba. Baki yi misin ɗina ba tunda baki zauna a gida kika jira ta ba. Ni kuma har na fara tunanin sai na bada da cikiyarki a midiya don na kasa jurewa. Dadi ya faɗa da sigar zolaya, sorry dadi amma na fi kowa kewarka. Ka tambayi mamma kullum ina cikin damuwar rashin ka dadina. Hmm. Na ji, amma yanzu daga ina kike don tun safe aka ce kin fita. Hararar himar ɗin jikinta mamma ta ta ce yanzu ka yi magana mai kyau don tambayar da ya dace ka yi kenan. Shi dai dadi bai damu da hijab ɗin jikinta ba saboda ya san halin 'yar tasa. kamar hawainiya take kullum cikin caza kala take idan har ta so hakan da haka cikin kulawa ya ce baby daga ina kike ne haka gaban kirjinta ne ya sake faduwa cikin inda inda ta ce am daddy mu bar maganar zuwa an jima kafin nan ka sake hutawa baby me ya kawo alaka tsakanin tambayar da na miki da neman lokacin hutu amsar ki kawai ina ga ba zai samu abu mai ta ba zai zama abu mai takura da wahala ba. Yi dadi amma dalilin fitar nawa yana buƙatar lokacinka da natsuwarka domin za ka fi fahimta ta. Ok, tunda kin ce hakan ba matsala, an jima sai mu yi magana. no problem. Yawwa my dadi bari ni ma na je na huta. Fatima ta faɗa tare da kai ma dadin nata kis a gefen kumatu sannan ta wuce ɗakinta. Ita dai mamma Jinsu take yi amma jikinta ya bata akwai abin da yake shirin faruwa da 'yar tasu. Fahad bai farka ba sai biyar saura. Cikin gaggawa ya yi wanka tare da ɗauro alwala, ya zo ya bada sallah. Jawo wayar sayi da take kan bedside drawer nufinsa ya sake kiran Fatima amma sai ya ga miss call ɗinta kusan goma. Har hannunsa na ɓari wajen sake kiranta don jikin shi ya bashi akwai matsala. Ya kira har ya gaji amma ta ɗauka ba Aisha ce ta faɗo masa a rai da sauri ya dalin lambar Aisha. Ringin uku ta ɗaga. Bai jira sun gaisa ba shi dai ji ta amsa salon salamarsa kawai sai ya fara magana. Aisha, me ya samu comfort? Na kira wayarta bata ɗauka ba. Daga yaushe kenan ka kira ta? Yanzu ma haka na gama kiranta ni na kira ki. Kana nufin tunda azahar ba ku yi waya ba? Cikin gajiya da tambayoyin Aisha ya ce, ba Aisha, don Allah kar ki sa zuciyata ta buga, ki faɗa min me ya samu comfort. Sorry ya Fahad, amma na ɗauka ta faɗa maka ne shi yasa ka ji nake maka tambayoyi. Ta faɗa min me? Murmushi ta yi tunda ta fahimci bai san me ke faruwa ba. Albishir cikin zaƙuwa ya ce dabino. Da dai ta ce ai kuwa da gora ka ce da na fasa faɗin albishir ɗina. dan Allah Aisha ki bar jamar rai ki faɗa min please oke Buɗe kunnenka har zuciyata ma na buɗe. Yau da misalin ƙarfe ɗaya comfort ta dawo Fatima. Yi mun bayani dalla dalla kamar yaya Comfort ta dawo Fatima. Ina nufin Comfort ta musulunta. Alhamdulillahi lazi bi ni'imatihi tatimmu salihat. Abin Abinda Fahad ya faɗa kenan sa ne kabbarar farin ciki Fahad ba zai ɓoye wa duk wanda yake ganin sa a wannan lokacin ba. Lallai Aisha kin cancanci a baki babban dabinon albishir amma yanzu ina Fatima take. Ni jikina ya bani akwai matsala. Ito Gaskiya ba zan ce i ba kuma ba zan ce a'a ba domin tunda ta bar gidanmu ba mu sake waya ba. To gaskiya dole na je gidansu yanzu domin tabbatar da tana cikin kwanciyar hankali. Hakan za a yi sai dai kana ganin ba matsala? Idan ma da matsalar a shirye nake to Allah ya tsare duk da halin da ake ciki ka sanar da ni kar ki damu. Da gudu ya gangaro falo yana ta kwalawa Zinat kira tare da haurawa ɗakin Ummi. Kiciɓa suka da Ummi da Zinat. Suna fitowa daga ɗakin don sun ji yadda yake kwallawa Zinat kira. Lafiya Fahad, me faru kake ta kwallawa auta kira haka? Ummi ta faɗa tana kallon shi, Ummi ki bari idan na dawo zaki ki ji komai sauri nake yi. Kallon Zinat ya ce Zinat sauri ki ɗauko hijab ɗinki mu tafi. Uwar sanyawa ba tare da ta san gurin zuwa ba ta anta ya ɗaki ta ɗauko hijab ɗin. Ko sawa ba ta yi ba a hannu ta kama hanya ummi na musu a dawo lafiya amma ko ji ba su ba. Wannan shine ne fasauri ba gurin zuwa. Dadi, mamma, ina son yin magana da ku amma ina so ku sa fahimta a cikin al'amarinku. Ku fahimci abin da zan faɗa muku da kyakkyawar fuska. Fatima ce faɗin haka tana kallon iyayenta da suka maida hankalinsu gare su, gare ta. Hajiyar har ta sauke sannan ta ci gaba da cewa duk da na san na muku laifi na rashin sanar da ku da ban yi ba amma tabbas abin da na yi ɗin ba laifi ba ne domin ina da right cikin kowace irin doka na zaɓi addinin da ya dace da ni. Yanzu kam zuciyoyi iyayen nata ya fara bugawa musamman mamma da ta tsorata sosai da al'amarin Fatima. Ku yi hakuri mamma, dadi Ku min kyakkyawan fahimta kar ku ɗau abin da zafi a yau ɗin nan na karɓi addinin musulunci kuma ina fata na mutu akan addini na ina fata za ku ban goyon baya domin shine addinin gaskiya. Cikin tashin hankali iyayena ta suka tashi tsaye cikin rawar jiki dadi ya ce yanzu ki rasa addinin da za ki karɓa sai addinin musulunci addinin 'yan ta'adda addinin da yake koyar da ta'addanci. Ba ƙaramin zafi kalmar ta wa Fatima ba miƙewa ta yi tsaye addini na ba addinin ta'addanci ba ne. Duk duniya babu addinin da yake kawo zaman lafiya kamar addinin Musulunci sai dai a raɓe da addinin a cutar da shi amma ba koyarwarsa ba ne ta'addanci. Ni ma nan ina daɗa jaddada maganar ki Fatima, wallahi muddin ina muddin ana son zaman lafiya to dole a bar aibata mana addini domin babu addinin da yake koyar da haƙuri da zaman lafiya kamar sa. Amma kullum idan an tashi a ce musulunci kaza, duk wani kalmar tozarci da aibatawa akan musulunci yake ƙarewa. Idan an ce halayen mutane shi za a dinga musu hukunci da shi to lallai wasu addinan ba su isa su fito su yi tallan addininsu ba. Duk addinan duniya babu addinin da aka tsangwama kamar Musulunci me yasa? Me yasa? Don Allah ku sakawa musulmai su wala kamar kowa domin suna da ƴanci. Me zuma ke talla ba mai maɗi ba. Kife ta dadi yayi da mari yana wuce ya ce dole ki bar wannan addinin ko me kika ɗauke shi. Dan ni abun kunya ne a gare ni a ce wai ‘yar da na haifa ce take bin addinin Musulunci. Idan ba haka ba sai na sa bindiga na harbe ki kowa ma ya huta dan ba zan iya ganin wannan baƙin cikin ba. Ita kan mamma mamaki ne ya kashe ta a tsaye ba bata taɓa tsammana haka Fatima ta yi nisa ba. Amma irin maganar da Fatima take yi ya tabbatar mata da cewa ta daɗe da sanin addinin Musulunci. Ban damu ba dadi, ban damu ka kashe ni ba, abin da na fi damuwa da shi shine na mutu ina musulma wannan shine burina sai a lokacin mamma ta yi magana ƙarya kike yi baby muddin zaki zauna da mu to dole ki bar wannan addinin idan ba haka ba ki tattara kayanki ki je musulmai su rike ki ku yanke hukunci kawai yanzu mamma domin wallahi ba zan bar addini na ba ko za ku kashe ni what are you trying to deny my right ina da ƴanci fa daddy ku fahimce ni mana A zuciya dadi ya juya ya ɗakin shi ba zato ba tsammani suka ga ya fito da ‘yar ƙaramar bindiga irin silent killer ɗin nan. Sai ta kashe mutum ba tare da ta yi ƙara ba. Sai ta comfort ya da shi, ki bar min gida ko na harbe ki yanzu nan. Na ba ki minti goma kacal ki tattara kayanki amma ki tabbatar kin bar min duk abin da kika san mallaki na ne. Cikin kuka Fatima ta ce yanzu dadi kun zaɓi ku rabu da ni akan ku fahimce ni? Menene aibin addini na? Cikin tsawon dadi ya ce kina ɓata lokacinki idan kika sake minti go idan kika sake minti goma ya cika baki bar min gidana ba sai na harbe ki. Durgushewa Fatima ta yi a gurin tana kuka ba inda zan je dadi sai dai ka kashe ni. A kusace ya ɗaura bindigar a kan goshinta ya ce tabbas minti goma na cika zan tarwatsa ki gara a ce ban haife ki ba comfort. Ba ki da amfani a gare ni na tsane ki na tsane ki Rinsa ya yi yi domin ta saddakar da rayuwa kuma ita ba ta jin za ta bar gidan da kafarta. Ganin ta gaske dadi yake yi don har yana duba time ya sa mamma ta shiga tsakaninsu. Ki tashi ki bar gidan nan comfort, kin san ba abin da zai hana dadi ya harbe ki. Ki tashi ki tafi matuƙar kina son rayuwarki. Kamar da dutse take yi don Fatima ba ta da niyyar tashi don ko kallon ta ba ta yi ba. Kallon agogon Mamma ta ganin saura minti biyar cikin minti goma da aka ba wa Fatima ya sa Mamma ta finciko Fatima ta fara tura ta waje don ita har cikin ranta tana son 'yarta. Amma tabbas idan za ta zauna gidan Idan za ta zauna a gidan yadda ran dadi ya ɓaci zai iya harbe ta ita kanta ma ta tsani addinin da 'yarta ta ta koma. Da turjiya da komai Mamma ta ta tura Fatima waje shi ko dadi yana biye da su domin ya ƙudiri harba Fatima. Hmm. Dama mu muke son su har muke liƙa sunayensu a jikin rigunan mu, amma su ba su da maƙiya kamar mu. Allah ya wadaran naka ya lalace. Suna isowa bakin gate motar fat na cin kai gidan. Ganin abin da ke faruwa ya sa ko kashe motar fat bai yi ba fito daidai lokacin da mamma ta wargar da Fatima. Kuma a lokacin minti goma dadi ya cika. Sai ta Fatima ya yi da bindiga sai ya harbe ta cikin firgici mamma da fat suka shiga tsakaninsu. A zafafa fat ya fara magana. Da kana tunanin za ka kashe ta a banza? tunda ‘yarka ce ko ba mai ganin ka sai an yi magana ku ce right saboda ku lalata saboda ku lalata tunanin mutane amma gashi yarinya ta zaba addinin da take so haka kawai hakan kawai ya sa ka dauko bindiga za ka harbe ta ka raba ta da rayuwarta kana so ka ce min hakan ba right ɗinta ba ne ko me cikin kankanin lokaci da ya birkice buga kafar sai ya ce to ga ka harbe ta ka harbe ta na ce amma ka sani wallahi harsashi ɗaya ne zai fito ya rabu Fatima amma na rantse mutane biyu za su mutu dan da hannuna zan kashe ka sai dai a kashe ni balle ma idan na kashe ka na kashe banza babu abin da za a yi surutu kawai yake ba tare da kiyaye me yake faɗa ba saboda ɓacin rai da sauri Zina ta ce calm down yayana dadinta ne fa musulunci bai ce haka ba kamar zai dake ta ya ce babanta sai aka yi yaya don mahaifinta ne sai na kasa magana akan addini na ko a dokar ƙasa da right ɗin da suke ta faman karewa hakan da yayi kuskure ne babban laifi ne don haka gata nan ya gwada harbinta ganin yadda fahad ya ce masa a gida shi gani yake ma kamar zakiya ka fahad ya dawo masa kuma lallai ko hukumar ce ta samu wannan labarin ya shiga uku da haka ya bindiga a aljihunsa ya kalli fatima Bana buƙatar ki a rayuwata, kar ki sake ki nemi inda nake har abada. Juyawa yayi cikin gidan a zafafe. Mamma ma ta bi shi a baya a ganin ta Fatima ba za ta iya rayuwa ba su ba na haka tana da tabbacin za ta bar wannan addinin nata ta dawo gare su. Durƙusawa Fadiya a gaban da yace ki yi haƙuri ki zo mu tafi Fatima. Insha Allahu na miki alƙawarin zan daidaita ki da iyayenki ki biyo mu mu tafi gidanmu. Zinat ma zuwa ta yi ta rungume ta ki yi haƙuri anti Fatima ki biyo mu. Insha Allahu za ki yi farin cikin zama da mu. Za mu riƙe ki amana kafin ki daidaita da iyayenki. Na san tun da yaya Fahad ya ce zai daidaita ku to tabbas zai daidaita ku insha Allah. Wani matsanancin kuka Fatima ta fashe da shi mai karya zuciyar mai sauraro. Idan hankalin Fahad ya miliyan to duk sun tashi ji yake tamkar shi ma ya yi kuka. Don girma Allah Fatima ki yi haƙuri. Na san yadda kike ji a zuciyarki amma ba yanda za mu yi. Ki ɗauka haka Allah ya ƙaddaro miki, ki yi ƙoƙari ki ci wannan jarab ki ci wannan jarabawar. Ita kuwa Zinat shagala ta yi da kyau irin na Fatima ba ta taɓa tsammani Fatima haka take ba. Cikin shigar cikin sigar ita ma ta ce ki yi haƙuri Aunty Fatima ki zaɓi mahaliccinki a kan iyayenki domin da ke da su duka shi ya halicce ku shi ya cancanta ki fifita fiye da su saboda ki rabauta ranar ƙiyama. Allah yana cewa a cikin Ƙur'ani, innahu innahu man yash mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum darajatul ula jannati adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalika jazaa'u man tazakka Da ƙyar suka samu Fatima ta yi shiru sannan ta tashi suka fice daga gidan. Tun a mota Fahad ya kira Ummi ya sanar da ita komai ya ce kuma ga su zuwa da Fatima. Lokacin da suka isa gidan sun samu kowa na gidan a falo Abid da Abba duk sun dawo daga aiki. Ba ƙaramin farin ciki ahalin gidan suke da musuluntar Fatima ba sun nuna ƙololuwar farin cikin su gare ta. Duk da ita a ɗarare take ba ta saki jikinta da su ba kanta ma a sunkuye yake sai da Ummi ta yi magana. Taso, taso Fatima zo ki zauna kusa da ni ki ɗauke ni a matsayin mahaifiyarki. Ki ɗauka nan gidanku ne ke da Zinatu duk ɗaya kuke a cikin gidan. Ki sake ki yi ki yadda ya dace. Kasa ce ta ma balle ta je gurin Ummi dan tsananin kunyar matar da ta je. Duk da tana cikin damuwa, kamo hannunta Zinat ta kai ta kusa da Ummi rungumo ta Ummi ta tare da sa mata albarka haka Abba ma. Hakuri ya ta bata tare da ɗaukar mata alƙawarin daidaita tsakaninta da mahaifinta. Ba wanda ya lura da yanayin da Abi ta shiga don yana ganin Fatima ya ji zuciyarsa ta yi wani irin harbawa. Da sauri ya kau da kai daga kallon ta ya dafe ƙirjinsa. Ita kuwa Aunty ban banda rara babu abin da take bankawa Fatima wacce bata san ma tana yi ba. Kamar yadda zai zazzago don ta raina kanta da ta ga Fatima don tsananin kyau. Take kuma ta ji tsananta ta ƙaru fiye da da a zuciyarta. Abid ne ya fara tashi ba tare da ya ce komai ba ya side ɗinsu. Minat ma tana ganin mijinta ya tashi ita ma ta yaɓi jiki ta bi bayan shi. Abinda mata ba sa ganewa shine duk lokacin da suka ga mijin duk lokacin da suka ga mijinsu misali yana ba daidai ba wa danginsa sai ka ga ta arata yafa. To wallahi naki ne zai fi fitowa. Dan an ce so so ne amma son kai ya fi sai su take na ɗansu ko ɗan uwansu. su dinga ririta nakin su tsane ki a banza da hofi ban su mazauna falon suka yi da kallo amma babu wanda ya ce musu komai sai dai Fahad kan bai ji daɗin hakan da ɗan uwansa ya masa ba aƙalla ko gaisawa ne sa'i da Fatima kuma komin ƙashi komin ƙashin farin ciki ai ya dace ya nuna masa akan musuluntar Fatima amma ko ɗaya Ummi ce ta umarci zina ta kai ta ɗakin da yake fuskantar nata ta huta To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.